السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وليس سؤال فقط الا ما هو بشركه من هو من هو صلاه يسلم وعافيه عليك يا حبيب محمد بشير تنفذت لجعلت لمؤمنين وجدت في فرق الساعه سؤال تشهد القيامه مرة أقول لهم أن الرجل تركي يدوس يا من يساوي في التشهير الأخير. barkan ku da sake haduwa a wannan rana ta asabar takwas ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai wacce ta dace da biyu ga watan takwas miladiya dubu da ashirin da biyar allah maɗaukakin sarki ya kaddara sake haɗuwa a wannan lokaci da muke karatu cikin wani littafi مع أحكام الجنان وبدرها واللغة طويلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أدعو لك بعد مبارك رسول أخذ تفص في علامات حسن القاتمة على مومي يسكنون تكاو الشيخ ne magana a kan alamomi guda uku mun shiga na hudu sai muka kwana a hudu mun magana na farko mutum ya mutu da furu da kalmar shahada mutum ya rasu da kalmar shahada na biyu muka yi magana mutum ya rasu da zufa a goshinsa na uku ne rasuwa a daren juma'a ko kuma yinin juma'a na uku da muka fara sai muka ce mutum ya shahada a filin yayi yana da cikin alamomi na kyakkyawar ƙarshe to akan wannan ne muka muka kwana mun karanta ayar da mana ya kawo ko ayoyi ya kawo guda biyu ba guda uku da suke cikin suratul ali imran Allah ce wala ta tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين wannan ayar a kan shi muka kwanako bala yake bayan wannan ayar wa fi zalika ahadithu akwai kuma hadisai akan nuna wanda ya shahada ya yi kyakkyawan ƙarshe yace na farko hadisi na farko malam ya kawo hadisi ubada da bin sabit Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa li shahidi inda Allah sittu usali yace shahidi yana da wasu abubuwa guda shida da Allah madaukakin sarki ya kefance shi da shi duk shahidi yana da waɗannan abubuwa guda shida ce na farko yufaru lahu bi awwali daf'atin mai dami ana gafarta mishi a lokacin da jini na farko zai zuba daga jikin shi zarabiyar kisa da aka yi masa tun laifi da ke tsakaninsa da ubangijinsa Allah na yafe mishi wa yura maq'adahu min mutum kafin a zara ransa ake nuna masa gurin zamansa a gidan aljanna wa yujaru min azabil qabr kuma za a tsiratar da shi daga azabar kabari ba shi ba azabar kabari na uku kenan na hudu wa ya'man faz'al akbar za a amintar da shi wannan birkici mafi girman wata zai faruwa tashin alkiyama kowa zai binkita zai shigo na hali kowa zai rasa ina zai sa kai shi to shi shahidi ba ruwan shi da wani Allah zai keɓance shi zai zai ceto shi daga wannan birkicewa shi ba zai wannan birkicewa wal halla hiyatal iman kuma za a yi masa kwalliya da ado irin ta imani ya zama ana tashi a filin alkiyama kana ganin shi ka ga mummuni ba sai ka yi tambaya a wa yuzawwaju min al-hur al-ayn kuma za a aura masa daga hurul ayn daga matan aljanna sannan wa yushaffa fi 70 insanin min aqaribihi sa'annan za a ba shi ceto na mutum saba'in daga makusantan dangin ran tashin alkiyama an gari duk wannan za a yi mawa shahidi wanda aka kashe shi fi sabilillah a kashe shi a filin yayi Allah mu daukakin sarki alƙawarin zai masa wannan babu wanda shi ma shi zai ceci wasu a shi ba maganin shi shi yarda ya wuce ya riga ya wuce sai dai wasu ne su shiga karkashin alfarman wannan dalili ne da ke nuna cewa a kashe mutum a filin yin jihadi na ɗaukar kalmar Allah shi ma nau'i ne alama ce ta cewa lallai mutum ya yi kyakkyawar ƙarshe isha ke wannan hadisin akwai da mutum wa sahawu wa mumaja wa ahmad wa isnadu ce farko da hadisin ta hanyar ubada da bin sabi Allah ya kare da gare shi hadisi na biyu malaki a rajulin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma daga wani da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace anna rajulan qala shi wa lalle wani mutum ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهيد wani yake wa mannan Allah ya rasu Allah ne ya sa ne dukkan mummunai ana yi musu jarabawa a cikin kaburburansu amma sai shahidi shi ba a shi da ya mutu a filin yaƙi shi da ya zama shahidi shi kenan magana ta kare ba wata jarabawa da za a yi masa kuma a cikin kaburburansu ne ya sa fara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafa bi bariqatu suyubi ala ra'sihi fitna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai tartatsin takobi a wuyarsa lokacin da za a kashe shi ai ya ishe shi jarabawa ai ya wannan ya ishe shi jarabawa wannan kisan da aka wasa birin yaki ya isa jarabawa ba ta kara masa wata jarabawa kuma a gani yace ai wannan tartatsin na takobi a akan wuyansa a kansa lokacin da za a kashe shi ai ya ishe shi jarabawa bayan wannan kuma sai Allah ya shi wata jarabawa ai ya tsallake ya wuce ya wuce wannan Allah ka mu wuce al-jarahu an-nasa'i imam an-nasa'i ya rawaito shi wa anhu al-qasim في غريب الحديث وسنده صحيح wannan shine dalili na biyu da mala ya kawo da ke nuna cewa lallai wanda ya zai mutuwan shahada musamman a filin yaki to ya yi kyakkyawan ƙarshe mala ke tabbihu ga wata faɗakarwa shahada هذه الشهادة لمن سألها مخلصا wa قلبه ولو لم يتيسر الاستشهاد في المعركة yake ana fatan wannan matsayi na shahada mutum ya same shi wanda ya roƙi Allah shahada da gaske tun daga zuciyarsa yana burin ya mutu ne mutuwar shahada to ana fatan ya samu wannan darajar ko da ba a filin yakin ya mutu an gani a kodin da suka yi rayuwa rayuwar da sun fuskanci mutuwa ta kowane fanni sun yi burin shahadan a filin yaki a wasu mutu a filin yaki misali khalid wani walid sai kuma makaranta hadisi a baya ku annabi sallallahu alaihi samun suna ta takobin Allah riya amma kuma Khalid bin wani bai mutu a filin yaki Ke ranar da zai mutu yake cewa babu wata tarko da aka taba dana wa mutum wai da suna in ya shiga ba zai fita ba ce ba a taba yin wannan tarko ba sai da na shiga kuma na fita yace amma yau gashi zan mutu akan gado ka yace la la matqulun aljubana yace ya Allah ka hana idanun matsorata bace in dai tsoro rashin tsoro na sa abu sai da na mutu tuntuntun kalifi da ya kai ga sai da sahabbai shaidan ya so ya shiga cikin sahabbai Allah ya taimaka sai na Umar ya fadaka ya zama magan magance wannan shaidanin har sai da suka fara tunanin kawun ma nasarar a hannun kalibi sai na Umar yana fahimtar haka sai cire shi ya canja shi a kwamanda ya cire shi so da kan mutane su fara tunanin a ah, nasarar a hannun shi ke ba ma Allah ne ke bada nasarar ba so da jarumtansa bayan Khalid ibn Walid da Barra zini Malik so babu irin jarutan ba da wasu ba Barra zini Malik sai na Umar bai taba nada shi komanda ba kuma yana wani in ya nada general commander yana musu wani kaske da su nada Barra ya zama koda sectional commander ne so shi Allah bai taba sami tsoro ba shi bai taba yanzu yana tsaye ga arna suna dumfare shi wai da zo da yawan su ko zo da yawan makaman su juya bai taɓa yi sai duk abin da zai faru ya faru lokacin lokacin fadan da musailama tul kazzab shi ya bude kofar da su musailama suka kulle sun shiga cikin ganuwan garinsu, su sun kulle kofa suna halbin musulmai da majaujawa da kibiyoyi an rasa ya za a yi yau zai samu komanda ya ce bi fanna da shawara akwai solution me solution ya ce ni ko na ɗaya ni da takobi na da garkuwa na ku jefa ni ta sama ni zan buɗe muku kofar kuma aka jefa shi kuma ya buɗe kofar kuma bai mutu a yakin ba sabai suka ce sai da kirga tsakanin tsara da suka a jiki sama da guda saba'in kuma sai da ya buɗe kofar a yakin mota khalid bin ce wallahi sai da ya karye takobi guda tara takobi tara suka karye a hannun shi kadai amma kuma a kan gadon suka ba su mutu a gidan yaki an fahimta to kaga irin waɗannan hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ko akan gadan su suka mutu to su ma suna da wancan matsayin da aka faɗa na shirki ga hadisin maliki maliki bi dalilin qawlihi sallallahu alaihi wasallam yace saboda dalilin fadin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala Allah ash-shahadata bi sidqin duk wanda ya roki Allah shahada ta gaske har a zuciyarsa ta gaske yake inda dalili zai sa a fita jihadi zai fita kuma yana burin yayi shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ballagahu Allahu manazil ash-shuhada wa imata ala firashihi Allah madaukakin sarki zai isar da shi zuwa ga matsayin shahidai koda akan gadan tsayarsu koda akan gadan tsayarsu Allah madaukakin sarki zai ba shi matsayi ne na shahidai a cikin alkiyama قال في أخرجه مسلم والبيحقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إمام مسلم الإمام حديث بدر حكى إمام الحاكم يا سيدة قلوك سنسى المستدرك wannan shi ne abu na hudu daga cikin abin ke nuna alamar cewa lallai mutum ya yi kyakkyawan ƙarshe alkhamisa abu na biyar fashe fi mutum ya rasu a ya fita don zuwa jihadi amma ko bai kai wajen jihadin ba wani dalili ya sa ya rasu ko ya rashin lafiya a hanya ko na muje kaddara daga Allah madaukakin sarki ba yakin da shi ba sai rasu sai kira al-mautu ghaziyan an gani malai ce wa fihi hadithan ce akan wannan matsala shi ma akwai hadisai guda biyu hadisi na farko uh, malai ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya tambayi sahabbai ma ta'udduna ash-shahid fikum annabi sallallahu alaihi ya tambayi sahabbai wai a cikinku ne a tunaninku Wanene ne shahidi wa kuke lissafawa a matsayin wanda ya shahada qalu sahabbai suka ce ya rasulullah man suka a lissafin ku? shahidi shine wanda aka kashe shi a filin yaki to wannan shine shahidi qala fi annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna shuhada ummati idan la qalil yace to in dai kawai sai wanda aka kashe shi a filin yaki ne kawai shahidi to ai shahidai a cikin al'umma ta kadan kenan ba su da yawa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kun takaita yawan shahidai da suke cikin al'umma da shahidai kuma da ke cikin al'umma ta Allah ya kaddara sun ji haka yawa faru sahabbai ta ce fa man hum ya rasulullah to su wane ne su a faɗa mana mu san su qala ibn Allah sallallahu alaihi wasallam na farko da kuka faɗa man qutila fi sabilillahi fa huwa shahid wanda aka kashe shi a wajen yaƙi shahidi ne na biyu wa man mata fi sabilillahi fa huwa shahid wanda kuma ya rasu a ya fita jihadin amma ba a yi jihadin ba ya rasu shi ma shahidi ne ومن مات في الطاعون فهو شهيد wanda ya mutu sanadiyar annoba annoba ya fada gari a wanda bature ke kira pandemic ko ya fada gari mutane su ta wani nau'in ciwo kowa yana yi wanda ya mutu wanda ya mutu wanda ya mutu har shi ma to duk wani musulmi da ya mutu a sanadiyar wannan annoban da wasu sharuɗa wadda za mu karanta a bakara ta gaba da ba zalla su alaihi ya fara to shi ma ya yi shahada wa man da fil batni fa huwa shahid haka wanda ya rasu ya mutu sanadiyyar rashin lafiya na ciwon ciki ya zama ciki matsala ce a cikinsa a rashin lafiyar ta shafi cikinsa sai ya rasu to shi ma ya mutuwar shahada wal ghariqu shahidun haka wanda ya mutu a ruwa shi ma yayi mutuwar shahada an gani wanda duka malam zai zo musu bakara daban-daban sau da ko su hadisan da suka ambaci waɗannan abubuwan ba wannan amma muhallu shahid ma sa malai ka wannan shi na mana wanda ya fita yaki ko da ba a je ga isa wajen yakin da shi ba ko kuma an yakin ma an dawo ba koma gida ba sai rasu to shi ma shahidi ne yana da matsayi irin matsayin wantan da aka kake shi aina a filin yayi falaji akradahu muslim wa ahmad an abi hurairata radiyallahu anhu imam muslim da imam ahmad fitar daga sahabi abu huraira annama da yake take kare da gare shi cewa fi wal bali an umar inda al-hasib wal bayhaqi cewa ga kashin wannan matsalan akwai hadisin umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu irin wannan da imam al da imam al-bayhaqi suka fitar Allah ya kauce gafarta musu hadisi na biyu maliki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam man fasala ay kharaja fi sabilillah famata aw qutila fa huwa shahid duk wanda ya fita dan zuwa jihadi dan daukar kalman Allah famata sai ya rasu aw qutila ko aka kashe shi ha haka mata ba a yakin ba ke nufu au kutila ko aka kashe shi a yakin ba fahuwa shahidu to lalle ya yi shahada au wa fasahu farasuhu au ba'iru ko dokinsa ko raƙuminsa ya yi sanadiyyar ya yadda shi ya karya masa wuya amma a lokacin yari da zuwa ina yaƙi shi ma shahidi ne aula ko a samu kunama ko maciji su sare shi amma yana hanyar zuwa ina yaki shi ma shahidi ne aw mata ala firashihi bi ayyi hadithin sha Allah fa innahu shahidun wa inna lahu janna ko ya rasu akan gado da dukkan wani nau'i na sababin rasuwa da Allah ya ga dama amma shi ya fita ne dan zai je yaƙi ba a je yaƙin ba to lallai wannan shahidi ne kuma yana da aljanna ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan fita zaka je yaƙin amma ba a je ba da kai ko kuma an je an yi ana hanyar dawowa ba a ka dawo gida ba sai wani dalili ya sa ka rasu to maza Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin ka daya da wanda aka kashe shi a nan filin yaƙi matsayin ka da wanda aka kashe shi a nan filin yaƙi الذي أخرجه أبو داود والحاكم والبيحقي من حديث أبي مالك الأشعري تعريف أبو مالك الأشعري ألا قال داء بيش سوى صحاه الحاكم وإنما هو حسن فقط سوى الحاكم يأتي حديثنا صحيح مع حديث يومه حسن الثالثة نشدة لكن علامه da ke nuna mutum ya yi kyakkyawan ƙarshe malaki almautu bil ta'un mutum ya rasu sanadiyan annoba rana ce malamin ya maki fasali abin nan da zaman fakara da zaman kai jiku. mutum ya rasu sanadiyan annoba malaki wa bihi hadisu. shi ma game da wannan akwai hadisai hadisi na farko malaki an hafsa ibnati sirin daga hafsa bintu sirin yar uwan Anas bin Sirin ko yaruwan uwan Muhammad bin Sirin ha da Muhammad bin Sirin da Anas bin Sirin da Fatima ibnatu Sirin dukan su tabi'ai ha dukan su tabi'ai shi Anas bin Sirin din Anas bin Malik shi ya masa suna Anas ha shi ya masa suna Anas lokacin da aka haife shi masa addu'a da muke ake ce hutuba ko sa'annan kuma sai sanya masa suna anas kuma sai sanya masa alkunya irin ta to hausa ibnatu sirri take cewa kawai ta ce kawai li anas bin malik ta ce anas dan malik ya ce mun ya tambaye ni bima mata yahya bin abi bin abi amra ya tambaye ni menene sanadiyan mutuwar yahya bin abi amra yahya bin abi shine mijin ita fatima ibnu sirin sai tambaye ni menene yayin sanadiyyar kultu? qultu tace sai nace masa bi ta'uni tace masa ya rasu ne sanadiyyar wannan annoban da ya faru din shi ta kawo da alif da lam so da ya san annoban da ya faru a nan garin nasu fa qala ana tace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مزار الله صلى الله عليه وسلم يجي الطاعون شهادة لكل مسلم شيء مزار الله صلى الله عليه وسلم يجي النوبة شهادة شيء دكا مسلمين النوبة شهادة شيء دكا مسلمين haka annoba tana zama ni'ima kenan ga masu imani saboda shahada ce wannan hadisin malaki akhrajahu al-bukhari wa at-tayalisi wa ahmad imam bukhari imam at-tayalisi da imam ahmad duka sun da imam imam ahmad ya fitar shi a gurare mabambanci hadisi na farko kenan game da at-ta'u hadisi na biyu كان عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون أنا عائشة ألا يقاري داء غريتا cewa ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi game da annoba fa akhbaraha nabiyullahi sallallahu alaihi wa sai annabin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare sai sanar da ita yake mata innahu kana azaban yab'athuhu Allahu ya sha, ya yace annoba ya kasance wata irin azaba ce da Allah maɗaukakin sarki yake aiko shi zuwa ga wanda ya ga dama faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan annoba ya zama rahama ga masu imani falaisa min 'abdin yaqa'u ta'un babu wani bawa da zai wayi gari wata annoba ta afka fayamkutu fi baladihi sai ya zauna a garinsa garin da annoban yake dai kar ya fita sabiran yana mai haƙuri ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataba Allahu lahu yana mai satankan cewa da yadda da yaƙinin cewa babu abin da zai same shi sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ya same shi ya ce duk wanda ya wannan illa kana lahu mislu ajri shahid face sai Allah madaukakin sarki ya bashi kwacin irin ladan da Allah ke bawa shahidai aga sharadin ku annoba ya fada a gari kaddarawan Allah kana garin to karka fita ta shine ai nau'in abinda bato yake sha quarantine ku wanda ke ciki kare fita wanda ba shi a ciki kare rigo so da a mene a iyakance yaduwar wannan annoba an fahimta mu so da iyakance yaduwan annoba din kar annoban ya zama ya yadu ya yi yawa ya shiga gurare ne to kai da kake sai ka zauna kar ka fita kar ya haƙuri da halin da ka tsinci kanka kuma zuciyarka tana da yadda da yaƙinin cewa fa duk da kana garin to ba dole ne annoban ya same ka ba sai inda ma Allah ya kaddara shine sanadiyar mutuwan to in har kai zauna da wannan manufan to an Allah sallallahu alaihi wa sallam yace za a baka lada kwatan kwatankwacin irin ladan da ake bawa shahidai قال في أخرجه البخاري والبيهقي Ahmad, Allah ji gamsu ya gafarta musu wannan hadisi na biyu kenan game da abin da ya shafi annoba hadisi na uku a cewa ya fi shuhada annabi sallallahu alaihi wasallam shahidai za su zo wal mutawaffuna bi ta'un da waɗanda suka rasu sanadiyan annoba za su zo tashin alkiyama gaban Allah madaukake sarki ashabu ta'un waɗanda suka rasu sanadiyan annoba sai su ce nahnu shuhada mu ma fa shahidai ne ba mu ma shahidai ne Allah ya mana alkawari a duniya ya tabbatar mana cewa wanda ya mutu a annoba ya yi haƙuri ya zauna bai fita ba ya yarda a zuciyarsa cewa ba abin da zai same sai abin da Allah ya kaddara masa shahidi ne ko mun yi haka mun zauna ba mu fita ba kuma annoban ta riske mu ko muka rasu saka mu ma fa shahidai ne fayuqal sai a ce unzuru fa in kanat jara'ihuhum ka jarahi shuhada'i tasilu daman rihal misk fahum shuhada sai a ce to aje a duba su in ya zama raunukan da ke jikinsu sanadiyyan wannan annoban irin raunukan da ke tattare da shahidai ne wanda a kashe su a filin yaji su shahidai tashi kana kallon rauni ne jini ne ke zuba amma kuma kamshin kamshin almiski na aljanna ta ce in kun ga su ma suna wannan kamshi na almiski na aljanna to su ma shahidai ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji dunahum kadhalik ana zuwa sai ga su ma suna wannan kamshin almiskin aljanna su ma wanda suka mutu a me sardiyan annoba ya tabbata ko bai tabbata shi kenan sai su wuce aljanna an gani malaki akhrajahu al-imam ahmad fi al da imam al-tabarani duka su da imam al-tabarani fi dinsa daga hadithin utba bin abd as-sulami radiyallahu bin abd as-sulami Allah madaukakin sarki ya kare da gare shi malaki walahu shahidun min hadith al-irbad ce akwai irin wannan hadisin wanda ya samu asali daga sahabi al bin sariya Allah ya kare ta a gare shi wanda imamu a nasa'i da imamu ahmad da imamu tabarani sun fitar da shi kuma hadisi ne wanda yake hasan malai ce wa fil har yanzu a cikin wannan matsalar akwai hadisin abu huraira wanda mun karanta a baya sannan ce a gaba ma za mu karanta wasu hadisan da suke da alaka da irin wannan daga rubada. bin samit insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan dalili kenan alama kenan ta shida daga cikin alamu da ke tabbatar da cewa insha Allah mutum yayi yi ƙarshe mai kyau kuma a kashi zamu mu insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya ba mu haron lokaci zuwa zama ta gaba sai mu dora daga inda muka tsaya abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada a kai abin da muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare